ya fara nisa ana fama da wata kalar nau'in mura muran nan tana sa mutum ya yi majina sosai hancin kai ya toshe ka kasa numfashi a takaice wannan mura mutane da dama sun ɗan yi complain a kanta kuma a iya mura kaɗai ba ko da ya kasance mutum yana fama da matsala ta majinar ƙirji ko toshewar numfashi wannan lokacin lokacin sanyi ana fama da matsaloli irin na wato masu asma asma su tana tashi masu pneumonia pneumonia su tana tashi ya zama zamana mutum wani lokacin numfashinsa ya rika fita da ƙyar ko da karamar tafiya kai kai ta shisheka kai ta nishi idan ka zo bacci majina ta toshe ma hanci ka rika numfashi da ƙyar to in Allah ya da wannan magani duk zai yi tasiri a kan irin wannan matsala in Allah ya so ya yarda wannan shine magana ta farko da zan gabatar saboda haka wanda yake son wato ya samu waraka daga irin wannan matsalar ta numfashi ko nimoniya ko asma ko kuma mura wacce take toshe hanci abin da ake samu shine tazargade wacce wasu wanda hausa ba ta gama kama bakinsu sosai ba suke kiranta ta tagargade amma tazargade shine ainihin sunanta tazargade wata tsiro ce mai tarin albarka wacce ana yawan samunta a mafi yawan ƙasashen larabawa sun fi wato kasancewarta a cikin ƙasashensu in aka samu ta zargade ita kaɗai sai a samu citta da kanamfari cittar 'yar kaɗan za a sa sai a sa kanamfari ya ji sosai ya kama sosai a cikin maganin sai a haɗa a tafasa in ya dahu a sauki a taci idan mutum ba shi da matsalar olsa to an fi son a matsa lemun tsami a ciki amma idan mutum yana da matsalar olsa ba sai an matsa lemun tsami ba amma kuma maganin ba zai kama jikinsa da wuri ba kamar in an sa lemun tsami sai a riƙa shan maganin da zafi-zafinsa ma'ana da ɗumi-ɗumi kamar yadda ake shan shayi kofi ɗaya da safe kofi ɗaya da daddare insha Allah ta'ala za a samu waraka daga irin wannan matsalolin da suke da alaƙa da numfashin mutum ko sanyi wanda yake kama cikin kan mutum ko zafin makogaro wanda yake faruwa a dalilin mura ko zafin kirji wanda yake faruwa a dalilin mura a takaice dai shi wannan magani idan an yi amfani da shi yana narkar da majina da wato nau'in kitse wanda yake toshe huhu yakan narka su su fita daga wannan gurin ya zama na cewa mutum ya samu kyakkyawan yanayi da ya shafi lafiyarsa ta ɓangaren numfashi in Allah ya da wannan magani yana da tasiri sosai kuma in an yi amfani da shi za a yi mana addu'a da fatan alkhairi da izinin Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dukkanin mai rai mamaci ne. Allah ya yi wa sarkin dawa tanku na wannan shafin rasuwa. Akwai ɗaya daga cikin ma'abota wannan fili namu wato shirin mu na gidan magani Habal Santa ɗaya daga cikin bayan Allah waɗanda suka leƙo wannan gida namu suka ba da gudunmawa wanda mutane da yawa suka amfana da ita wanda ake kira sarkin dawa tanko sarki tanko mun yi fira da shi mun tattauna da shi a cikin wannan gida mai albarka na gidan magani habar santa ya ba da gudunmoyi har guda uku na maganin sanyi da ake yi da ciyawar huruku da kuma maganin ƙarfin maza wanda ake yi da ƙayar tsidau sai kuma maganin ƙarin ruwan jiki wanda ake yi da sassaƙin ɓaure aƙalla sama da mutum dubu tamanin sun kalli wannan tattaunawa da yawa daga ciki sun amfana to shi dai wannan bawan Allah sarki tanko muna alhinin sanar da ku cewa Allah ya karɓi abinsa ma'ana ya rasu ranar litinin ya rasu biyu ga watan januwari na wannan sabuwar shekara 2023 an kuma yi jana'izarsa a ranar talata uku ga watan ɗaya wannan shekarar ma'ana dai kwanan ke ya mutane da yawa sun shasha tambaya akan nambarsa wasu an samu nasarar haɗa su da shi wasu kuma hakan ya yi wahala sakamakon nisata da muka yi a tsakanin inda muke da inda yake muna fatan za ku taya shi da addu'a ta neman rahamar Allah da gafararsa mu kuma idan ta tamu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani sarki tanko ya rasu bayan jinya da ya sha fama da ita kuma a koda wani lokaci yakan faɗa mana cewa idan har babu makoyi gwani ƙarewa yake yi ma'ana yana ba mu ƙwarin gwiwa na cewa ya kamata mu ɗamfaru daga gare shi don mu samu wasu abubuwan waɗanda ba mu sani ba ko kuma mu ƙara sani akan abin da muke da shi muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya jaddada rahama a gare shi ya gafarta masa zunubansa ya karɓi kyawawan ayyukansa mu kuma in ta ta zo Allah ka sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu